yan uwa masu albarka barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin wadda ita ce ranar 18 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1441 wanda ya dace da lissafin 11 ga watan mai shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma sha uku cikin jiran giyar tattaunawa da muke karkashin taken mafarki ko matashiyar mafarki Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace sunana Kabiru Abubakar wanda ake ce ma Asgar daga makarantar Darul Hadithu Salafiya wadda ke Zaria a Nigeria makarantar ah, Malam Albani Zaria rahmatullahi alaihi idan yan uwa ba su manta ba muna tattaunawa akan ka'idoji da tsare-tsaren da addini ya tanada dangane da yadda ake mu'amalanta mafarki da kuma a ƙarshe batu na fassarawa din muna magana akan wato matakai guda hudu waɗanda ake bi wajen mu'amalantar mafarki wanda ake fassarawa wato a ruya saliha mun yi magana akan at-tamyiz sannan kuma mun yi magana akan baya ga wato atamiz wanda shine tantance mafarkin da gane ko yana buƙatar fassara ko baya bukata wannan shine al-khutwatul ula sannan khutwa ta biyu mataki na biyu shine al-intiqa wato tantance zaƙulo abubuwan da su ne za a amfani da su don fassara sannan muka je kan mataki na uku wanda shine al-ard wato bijirar da waɗannan abubuwa da aka tsatsamo a bijirar da su akan nassoshi na shari'a ƙur'ani sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran abubuwan da malamai suka kawo su a matsayin ka'idoji din waɗanda za mu zo mu tattauna a gaba akan su wasu kuma mun ambace su a baya insha Allah to anan ne muka kawo batu akan yadda za a mu'amalanci mafarkin daga samun mafita ko fassara daga nassoshin alkur'ani da wasu daga cikin A misali na cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kuma za mu dan yi magana insha Allah ne akan wato fassar mafarki daga cikin ci gaban waɗannan wato arzikin shine a bijirar da mafarkai din idan ba a samu da ta bayyana ga mai fassara ga wata dilala daga cikin nassin alkur'ani ko wani kwatanci da alkur'ani yayi ko wani misali da ya buga ba bai samu haka a cikin kuma wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai a tafi zuwa ga abu na uku shine fassara mafarki da abin suke cewa bidilalatil ma'ani wal aqisa wat tashbihat za a je zuwa ga kan ma'anar kalmomin ma'anar waɗannan rumuzu ɗin da aka samu ma'anar su ta ainihin dictionary kenan al-ma'ana lughawi na kalmomin da ƙiyasi, analogy buga ƙiyasi, buga kwatanci da kuma tashbihi kulla alaka ta kwatanci alal misali shine kamar wuta eh, wuta annaru da zara an faɗi wuta abinda ake fara tunani shine fitina ƙonawa cinyewa ɓarnatarwa. to akan fassara wuta in an ganta na farki da wannan abubuwa ana fassara ta da ifsad ko duk abin da ke da alaka da fitina ko wani abu mai cinye abubuwa kamar wutar gobara haka Haka nan, taurari akan fassara su da malamai su masu haskaka duniya su malamai su kuma taurari masu haskaka sararin samaniya masu yi masu sama kwalliya su ko malamai su ma ƙasa kwalliya haka ƙarfe alhadid lafazin hadid ma'anarsa tana komawa zuwa ga makami ko wani abu mai ƙarfi, ko cin nasara ko dukiya haka ƙanshi mai daɗi akan fassara shi da kyakkyawar abin nan kama ko abu mai ƙanshi ko abu mai daɗi ko aiki mai kyau akasin shi shi kuma da aka akasinsa hakanan zakara ganin zakara a mafarki na ishara zuwa ga mutum mai ƙarfin himma mai wanda aka ji labarinsa kamar da zakara yakan yi tara a jiyo a unguwa ko a karkara yayin da ake fassara ita kuma alhayyatu macijiya sai a yi tunanin ko tana nuni zuwa ga abokin gaba ko wanda yake shirin ya farmake ka kamar yadda muka ambata a baya fitar mara lafiya daga gidansa cikin shiru na nufin mutuwa cikin magana aji yana magana na nufin warkewa Ah, haka inda mutum zai ga yana fita daga wata kofa mai kunci eh, da kyar to yana nufin tsira daga wata fitina ko wani bala'i bayan ya sha wahala sannan tafiya zuwa wani gari ko zuwa wani waje na nunin zuwa ga canji daga wani hali zuwa wani hali hakanan ah, mutuwar mutum tana nuni zuwa ga komawar shi ga Allah ko tubarsa yayin da zaki ke ishara zuwa ga mutum wanda yake wato mugu ko mai kan mutane yayin da shi kuma dila ke ishara zuwa ga mayaudari ko mutumin da ke da makarkashiya ko iya yaudara ah, ko mai wayau sannan duk wani ƙari da za a samu a suturan mutum to alkhairi ne idan ba ƙarin ya wuce haddi ba to sannan wannan sa da cikin misalan amfani da ma'anar kalmomi da kwatance da kalmomin abubuwan da zaran an faɗa a wannan al'adar ta harshen to me zai fara zuwa cikin tunanin mutane da an ce zaki da an ce dila da an ce kare da an ce maciji da an ce jaki me zai fara zuwa cikin tunanin masu wannan harshen to ana iya amfani da dilalan nan da masu harshen suke riƙewa da zara an faɗi wannan kalma a fassara da shi ina fatan muna ganewa sannan suka sake cewa su malamai din ana iya fassarawa kuma bi dilalatil asma wa dilalatil amsal wa ishtiqaqatil lugha sunaye na mutane ko sunaye na garuruwa ko sunaye na nau'o'in abinci su ma ana amfani da su a buga misali da su wajen fassara da kuma abin nan ishtiqaq wato yadda aka gina kalma tsarin ginin kalma na iya bada misali zuwa ga fassara ta alal misali kamar yadda suke yin buga misali su malaman fassaran sukan ce da mutum zai zama ya mafarki ya ga wani mutum mai suna Rashid to alama akan daga ar-rushd kaga ishtiqaqi ko yaga wani mai suna salim alama izuwa as-salama ko yaga mai suna sa'id alama izuwa ga as-sa'ada ko yaga mai suna nafi' alama izuwa ga an-naf'u ko yaga mai suna ah, rafi' alama izuwa ga ar-rif'a ko yaga mai suna ahmad alama izuwa ga alhamd ko yaga mai suna salih alama izuwa ga salah wannan ana amfani da shi saboda arashi da ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son arashi kalma mai daɗi yana kin kuma mummunan kalma akwai hadisi da limamu muslim ya ruwaito daga sahabi anas dan malik Allah ya kara masa yadda da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wata rana mafarki sai ya ga ya ce ra'aitu zata lailatin fi ma yaran na'imu ka anna fi dari uqbata ibn rafi yace na mafarki wata rana sai na gan a gidan wani mutum mai suna uqbatu dan rafi fa bi rutabin min rutabi ibn tab aka kawo mana dabino na ibn tab fa raf'a rif'a lana fi dunya wal aqiba fil akhirah zaka ce na ce wannan ɗaukaka ce gare mu musulmai da kuma kyakkyawan makoma a lahira Allah ka sama ciki wa anna dinana qad taba saboda lafazan nan na uqba da rafi' da tab sai amfani da su kaga ya dauki ishtiqaqin su ya ainihin wato sanya su a ciki shine kamar yadda ibn al-wardi yake faɗa a alfiyar yake cewa wal ishtiqaqu fil asami aslu an ibn na wa sahha naqlu fa'mal bihi in ghabat al aw qasurat ru'yahu wad dalilu ka qawlina sawsanatun su'usana wa fi naami na'matun مبينا وإن يرى المريد سالما نجا وإن رأى مسافرا أو مخرجا أو راحلا أو امرأة أو سفرا فهو قريب ساكن تحت الثرى الله أكبر يكي cewa والاشتقاق في الأثاني أصل asu دا اشتقاق واتو معوني دا إن دا أكجنو كلمة a cikin sunaye aslun yana daga cikin ƙa'idoji na fassarar mafarki an ibn sirina wanda aka samu babban malamin nan muhammad ibn sirin rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin mafiya shaharar malamai a fassarar mafarki a tarihin musulunci wannan malami yana amfani da wannan ka'ida ya ce wa sahan naƙalu labarin da aka bayar daga gare shi labarin ya tabbatacci fa'amal bi ya kai fassarar mafarki malam ya ce ka yi amfani da wannan ka'ida in ghabatil usulu idan ka kasa gane wato asalin sun ɓuya maka asali na alkur'ani da asali na sunna da sauransu sun ɓoye maka to tafi zuwa ga wannan asali na al'asani washtiqaqatuha yace aw qasuratu ru'yahu wad dalilu ko kuma mafarkin ɗan takaitacce ne bai yi faɗin da za a ga wasu rumuz ba kawai wani mutum ya gani a farke ce mashi ya sunanka sai ce ahmad ko ya ji an kira wani an ce ya rashid ko ya ji an ce bid lafiya ya ji an ce ga wani ya zo gaishe ka ya ce sunan shi sa'idu kawai iya abin da ya tana kenan a farkin shine auqasu ratru yau wa dalilu dalilin haka yace ka na sautanatun utana kamar idan ka dauki lafazin sautana sautan abin nan asali kalma ce wadda take ta da tarihi mabambanta game da asalinta a takaice kwarai da gaske sautan ne abin da da nasara ake ce ma susan da yaren ingilishi suka rubuta shi da A N to haka zo yin jam'i a larabci suna cewa sausana sai su ƙara ta'u sausana amma guda ɗaya shine sausan asalin yadda tarihin ya nuna sunan wata itaciya ce wacce take idan ta fito a shekarar da ta yi yawa to ana samun fai itaciya ce take da furanni da ƙanshi amma in dai ta fito ita a wannan damana farkon damana to tana alamta za a yi fari to da ka duk sanda mutum ya ji an kira ko ya ga irin ta a cikin mafarki to zai iya ɗaukan cewa alama ce akan wannan shekara mummuna ce sannan sunan yana da tarihohi akwai ah, asatir akwai wato legend stories legend stories da suke da alaƙa da wannan suna na Susan ta fuskoki kamar haka ta fuska ta farko wanda yake abu ne tabbatacce a cikin tarihin musulunci kamar yadda al'imamu al-firyadi ya kawo a cikin kitabul qadar da shi da al a cikin sharhu usul itiqadi ahli sunnati wal jama'a da ibnu babba a cikin al ibanul kubra haka ma al-imamu az-zahabi rahmatullahi al-jami' zahabi ya kawo a cikin siyaru a alamin nubala da cikin tarihul islam labarin wani mutum wanda aka ce kirista ne mutumin iraki ya musulunta ya sake komawa kiristanci aka ce shi ne asalin wanda ya fara magana na musun kaddara a cikin duniyar musulunci kuma a gunshi ma'abad ibn khalid al-juhani wannan shugaban yan kadariya a gunshi ya dauki wannan kadariya to kaga nan ma yana nuni zuwa ga mummunan fa'alu ne wannan suna din eh, suna ne na mummunan fa'al sannan a wurin a wurin kiristoci suna ba da tarihin cewa susan sunan wata mata ce daga cikin mata da suke cikin taron sahabban annabi isa wadda aka ce mace ce mai ainihin wato bauta da biyayya an taɓa mata sharri da ƙage cewa ta yi zina akwai labarin ya zo a cikin littafin Al'imamu imamu a sunan al wanda aka ce daniel shine alƙalin da ya fara raba tsakankanin shaidu ya tambayi wane a keɓance ya sake tambayan wane a keɓance da haka ya gane ƙaryarsu cewa sun mata sharri ne al'imamu albayhaqi ya fitar da labarin a haka ibnu abi sheba a cikin musannaf ɗinsa ta fuskar kuma legend story na da ya shafi wannan suna ha'ida yau yan shi'a suna da nasu abin mamaki da abun al'ajabi suna faɗa game da tarihin mahadinsu ɗin nan da suke faɗa cewa ya shige cikin wata wani kogo ya ɓuya ba zai dawo ba sai ƙarshen duniya ya dawo da adalci wato wani mutum da ake suke cewa wai sunan shi muhammad ibn al-hassan ibn ali al-askari akwai al-hassan ibn ali al-askari ɗaya daga cikin a'imma sha biyu da 'yan shi'a suke lissafawa akwai akwai muhammad wanda wanda shi ma wannan alhakan ya rasu ka ta 260 Allah ya gafarta masa to suka ce wai bayan ya su akwai bai wasa da take da ai ya mutu ya bata da ciki abu mashuhuri shine ya mutu bai bar kowa a baya to amma sai suka zo suka ce ga wata baiwa ta mutu ya mutu ya bata da ciki to bai wacce aka ce ko dai sunanta saqil saqilu ko sunanta narjis ko sunanta suzan zaka zaka ji yan shi'a suna sanya wa ƴaƴansu suna narjis wanda shi kuma asali sunan wata fulawa ce ita ma da ke fitowa a bakin ruwa Za ka ji kuma suna sawa yansu suna suzan. da kuma Saƙilu ɗaya daga cikin sunanta guda uku malamai sun fi karkata zuwa ga suna na farko shine sakilu ɗin. wanda aka ce a jira har shekara bakwai a ga ko za ta haihu aka dinkitar da gadanta suka yi ta rigima da ita da ja'afar Ibnu Ali ɗan uwan shi Alhassan Ibnu Ali ɗin. aka samu wasu 'yan shi a suka goyi bayan shi wasu kuma sai goyi bayan ta rigima ta rigima daga karke dai bayan shekaru wajen ashirin ta zama fitina ga al'umma har sai da eh, abin nan almuqtadar ya kwace ta ya ɓoye ta a gidan shi saboda mutane suna lafiya dan samar da ta kamar Allah ne ita wannan eh, baiwa suna zuwa suna mata sujuda suna suna mata bauta ya boye ta a gidan shi a gidan shi ma mutu kamar da tarihi ya tabbatar to wannan labari eh, kawai abin da sana kawai shine cewa sunan Susan yana da alaka da wannan ustura ta yan shi'a kamar yadda yake cikin kitabul ghaiba na ainihin wato malamin su shehu ta'ifa da suke cewa haka in ka karanta littafin alfisalu fil milali wal ahwa'i wan mihal na al'imamu ah, ibnu hazmin al-zahiri rahmatullahi alaihi kamar yadda ya kawo shi din a ciki kamar yadda kuma ibnu ah, al'imamu zahabi ya hakaito daga gare shi a cikin siru a alamin nubala da cikin littafin tarihul islam Allah ubangiji ya kyauta to kaga ta kowace fuska zaka ga sunan yana da wasu wato abin nan kamar a ce wani karfa ne sunan wato sunan yana da matsala ta fuskar ko dai eh, rashin samun barin baya ko ta rigima ko ta eh, mummunar aƙida ko kuma ta ƙazafi da za a iya mutum ko ya shiga cikin wani sharri ko makamantansu to da haka shi sa duk sanda aka ambaci sunan ko aka ji wani da sunan a cikin mafarki to sai a fara tunanin mummunan abu ko mummunar fassara haka yace wa fin na'ani na'matan mubayyana hakan aka ga an-ni'am sune jimina sunanta ni'ama an-ni'ama to shi kuma yana nuna abu mai kyau yace sai ci gaba da misali yake cewa wa irra al-maridu saliman naja da mara lafiya zai ga wani mutum mai suna salimu ya zo gaishe da shi to alama kenan ta cewa zai tsira zai warke wa irra ra'a musafiran aw makhraja in ko ya ga matafiyi ko ya ga shi kai a halin zai tafiya au makharaja ko kuma ya fito waje au rahilan ko zai yi ƙaura Awin ra'atan ko ya ga wata mace au tafara ko ya ga matafiya Fahwa karibun sakinun ta fara. to nan kurkusa mutuwa zai wannan mara lafiya Allah ka sa cika da imani to haka a a nan sai almunawi da yi sharhin waɗannan baitoci sai yake cewa idan mara lafiya yayi mafarkin wani ya zo gaishe shi mutumin sunan shi salim ko salim ko salama ko sulaim ko naja ko naji ko makamantansu ce to alama ne akan wato zai tsira daga wannan rashin lafiya na shi, in ko ya ga kanshi a halin tafiya ko ya kanshi a halin fita daga gidan shi ko daga garinsu ko an canza mishi makwanci ko ya ga wasu matafiya ya ce to wannan kuma alama ce a cikin cewa nan kusa zai mutu Allah ubangiji ya tsare mu ashihab al'adir ya tsawaita bayani kwarai da gaske akan amfani da wannan dabara wajen fassara mafarki to anan nake so na ce mana mu lura kamar da muka faɗa a baya tasirin kowane yare da kowace kabila zai bayyana a nan mu misali yanzu a ƙasar hausa sai kuma mun yi itibari da sunayenmu na hausawa waɗanda suke nuni zuwa ga wasu abu alal misali akwai sunaye waɗanda idan an ji su ko an sa su sa da wata ma'ana kyakkyawa ko mummuna sunayen mutane ko laƙubansu sunayen garuruwa ko wani abinci ko wani yanayi ko makamantansu alal misali kyauta kaga yana nuni zuwa ga alheri haka barau barau yana nuni zuwa ga wato abu da zai daɗe a duniya haka shekarau idan mutum zai mafarkin wani mai suna shekarau ya zo wurin shi to hala wani bashi ne ake bin shi ba zai iya biya ba sai an shekara haka lafazin maraya maraya tausayi yake alamtawa haka ɗan gata yana nuna sangarta haka lafazin mai kuɗi da za a sa mutum kaji ana ce mashi mai kuɗi wadata yake alamtawa haka rabo samu kenan haka sabuwa akan sa wa ya mace lakabi a dinga ce mata sabuwa haka idan bahaushe ya ce jarimi ko tittirna ko kishiya ko ɗan kishiya duk waɗannan sunayen sa da wasu ma'anoni da zarar an ambace su akan akan ji ma'anar da ake nufi a cikin su to an gan samu farki za a fara tunanin irin wannan ma'ana haka kadara irin lafazin kafi zabo da an ce kafi zabo za a fara tunanin ɗanɗano mai daɗi da an ce misali zubairu ana tunanin ƙarya ko ko zuwaira bulala ko kura kaga sunan wani gari ne amma asali kura wata dabba ce da an ce kura za a fara tunanin wawura kenan haka ka kaddara misali lafazin tazarci kaga ana nufin wani abu na wuce iyaka ko zarcewa haka kalli sunan wani gari nan kusa da dariya da ake ce masaka daɗi zai iya ɗaukan wannan ma'anar haka haka kalli titin gaskiya gaskiya road ina fata muna fahimtar wannan haka an ce shan kunu wato ɓata rai haka zuƙi ta malle suna nan irin waɗannan lafuzza da dama waɗanda mai fassara Stulit ya zama yana da ƙwarewa wajen sanin waɗannan abubuwa to daga cikin abin da shuhabu yake faɗa yake cewa daga ciki yace ana itibari da ishtiƙaƙi na lafuzza wajen fassara sai buga misali yace kasusa kaman kaman wato asusa wato abin nan kenan gara tadillu ala su wasayi'a haka haka ya tana nuna mummuna abu haka arrayahin arrayahin idan idan idan idan idan idan malami ya ga yana cin arrayahin wannan abu mai wari din nan to yana nuni zuwa gariya. idan idan mara lafiya ya ganshi yana ci to zai samu lafiya domin ana samun magani daga gare ta haka haka ya ce game da wuta idan mutum ya gan shi wuta na cin shi a cikin mafarki to alaman zai tsira da kyar daga wata fitina haka a yake cewa idan mutum zai ga zai mafarkin an kira shi da suna annani ne misali ko ya ga an kama shi da annanimanci to alama akan tonan asiri haka abin nan farin ciki ko mutum ya ga wani faraj wani abu mai rani ko makamantansu alama akan farin ciki haka alhasir tabarma eh, idan mutum zai gan shi misali ya sanya riga tabarma ko yana zaune akan tabarma ko an masa kyautan tabarma to alama akan wato asara za ta same shi eh, ko za a tsare shi ko zai shiga cikin wani kunci domin galibi eh, tabarma akan zauna ne don an san gaisuwa ko kuma akan ɗauka ne idan misali an yi saki za a ɗauka a bar gida da makamantansu kamar yanzu misali a zamanance kwashe kaya da mace take idan an sake ta alama ce da za a gani an farki mummunan alama ce haka dai ya ci gaba da bayanai na irin waɗannan abubuwa da ya ambata wanda suna da yawa kwarai insha Allah to haka kuma sai yake cewa akwai dilala ta ƙarshe daga cikin irin waɗannan dilala shine dilalatu bid wal qal a kwatanci da abin da yake akasi ko a juya shi shine kamar alal misali idan mutum ya ga yana shan zuma to zai sha wani abu mai ɗaci zai sha wala maimakon zaki, ko mutum ya ga kafar shi ta faɗa rafi har ta cire to maimakon faɗawa rafin ta yi ƙonewa ce zai Eh, an taba wani ya taba tambayan ibnu sirin yake cewa na ga kafata ta guntule a cikin rafi cito mutane za ta cinye maka kafa da mutum ya ga yana ainihin wato tafiya a cikin yana gudu yana haƙi to hala za a gudu ne a bashi zai kasa gudu kenan mutum ya gan shi kamar kuma har ila yau yana tafiya tsirara to za a iya akasin haka cewa yana da sutura ne to wannan ana ce musu dilalat na akasi idan an rasa abin da za a fassara sai a kai zuwa gare su to mataki na hudu na ƙarshe na fassara al rabi'a ita ce a talif sai a ɗauko rumutsin nan a haɗa su da juna a haɗa su da juna don a ga abin da za su bayar a nan ina so zan ɗauko mana kwatanci kamar da malamai suke kullum suna koyar da waɗannan abubuwa a ɗauko kwatanci misali daga littafin albadur munir fi fi qawai munir fi qawaid tabir wanda a ciki ya kawo misalai iri daban-daban na mafarkai waɗanda insha Allah zan ɗakuro mana daga cikin su wanda za su nuna mana aikace yadda ake ɗauko rumus ɗin kuma a haɗa su da juna a bada fassara alal misali ibn sirin Allah ubangiji ya gafarta mishi wani aka ba shi labarin cewa hajjaj ɗan yusuf wannan sarki daga cikin gwamnoni na banu umayya ya yi mafarki ya ga kamar wasu mata yan aljanna guda biyu huru'in yan aljanna guda biyu sun sauko daga sama sai ya sa hannu sai ya rike ɗaya, ɗaya kuma sai ta koma sama bai samu halin rike ta ba da labari ya kai ga ibnu sirina aka tambaye shi fassara wannan mafarki sai yake cewa abinda wannan mafarki yake nunawa shine huma fitnatani yudriku ihdahuma wa la yudriku al-ukhra waɗannan mafarkai suna nuni zuwa ga wasu fitinu ne guda biyu wadanda hajjaju zai riski daya daga cikin wadannan fitintunu ba zai riski daya ba amma haka yace huma fitnatani wasu fitinu ne guda biyu yudriku ihdahuma hajjaju zai riski daya daga cikin su wala yudrikul ukhra amma ba zai riski dayan ba Ah, haka ko yazo ya faru kamar yadda ake bada labari hajjaju ya riske fitina ta ibn al-ash'af ya kuma amma bai riske fitina ta ibn al-muhallab ba ba su ne muhallin tattauna mu ba kada mu fita daga layin da muke magana to anan akwai ramzi guda biyu al-jariyatan wato mata guda biyu da suka sako daga cikin matayen aljanna Allah ka samu a cikin aljanna waɗannan ramzi ne suna alamta wani abu sai kuma ramzi na biyu shine hajjaju da ya iya samun ɗaya su bai samu ɗaya ba sai ibn sirin ya kalla cewa to ramzi na farko na mata abin da yake nunawa bidlalti sunna shine mata fitina ce wanda annabi yake cewa a cikin hadisin bukhari da muslim ma taraktu ba'di fitnatan ban bar wata fitina a baya ta ba a darra alar rijali wacce za ta cutar da maza minan nisa'i fiye da mata duk fitina ta cutar da maza a duniyan nan maza Allah sallallahu alaihi ya ce wannan fitina babu fitina da kai maza wajen cutar da eh, mata babu fitina da ta kai mata ta fuskar cutar da ɗa namiji ba fitina da ta kai ya mace sai ya ɗauki wannan matsayin ya fasara shi da sunan fitina sun da su guda biyu ne fitinu guda biyu ramzu sani shi shi kuma shine al-idrak da adamul idrak wanda ya kama ya riske ta wanda bai kama ba bai riske ta ba to ya kenan sai ya ce lalle akwai wasu fitintunu guda biyu wanda hajjaju zai riski ɗaya amma ba zai riski ɗaya ba da kuma hajjaju ya riski fitina ta farko ita ce fitinar wato ibn al-ash'as wadda aka fi da suna jamajin kenan ya yi ruwa wadda ta fara a shekara ta ɗari da abin nan ɗari da abin nan ɗari da tamanin da ɗayan ba na manta ba har zuwa shekara ta da tamanin ɗari uku aka yi ana wannan fitina da hajjaju da su ibn al-ashqas bana so na shiga magana ce doguwa ce mun tattauna ta a wani waje asalin wannan labarin mafarki yana cikin littafin Abu Nu'aym al-Hilya hilatul Awliya Abu Nu'aym ya ruwaito shi a cikin littafin shi mai suna hilatul Awliya Hajjaju ya rufe wannan fitina ta farko amma fitina ta Ibn al-Muhallab yazid ibn al-muhallab kin wadda ta kuma ta fara a shekara ta ɗari eh, da abin nan ɗari da ɗaya sorry wacan wacan shekara ta tamanin da ɗaya afuwan ba ɗari ba shekara ta tamanin da ɗaya wannan zuwa tamanin da uku wannan kuma shekara ta ɗari da ɗaya zuwa ɗari da biyu aka yi ana wannan fitina hajjaji lokacin ya riga ya rasu tsakanin farawar fitinar da rasuwarsa sai da ya rasu da shekara biyar sannan aka fara fitina don yaro sun shekara ta casa'in da biyar ko da hudu wallahu alam da aka bai wannan fitina ta biyu ba ita ce fitinar ainihin wato ta waye na su yazidu ibn al-muhallab amma waccan yaro suke ta kuma yana ma da hannu dumu-dumu hasali ma shine wanda aka mata waye kaga yanzu abu biyu aka kalla a ciki shine matan da kuma kama su ba a kalli sauran abu akwai abubuwan da aka bari shine sakko wasu ko daga sama ko makamantansu abu biyu aka kalla to da sai mutum ya zama yana da karfin wato idraki sannan zai iya gane ire-iren waɗannan ainihin wato abubuwa ɗin Allah ubangiji ya sa mu dace to gashi lokaci yayi za mu dakata nan sai Allah ya ya ba mu damar kuma dawowa a cikin darasi na gaba wanda ina fata ya zama shine darasi na karshe na goma sha hudu kenan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh